Hukumar Najeriya da ma duniya baki ɗaya barkanku da jimurin kallon mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Ahmad Yarima ɗan zaki. Har yau har gobe a cikin shirin mu na kiwon lafiya muna ci gaba da kawo muku abubuwa iri daban-daban waɗanda za su taimaka muku wajen kiwon lafiyar. Kuna iya ɗaukar lambar wayanmu a akwatin talabijin ɗinku kamar yadda kuke gani. Adireshin mu kuwa yana nan a cikin garin Kano gaban kisgadi kan titin zuwa 'yan kaji kusa da shiga kwanar layin famfo ina so in yi kira ga mutanen da suke fama da larurori iri daban-daban a jikinsu musamman waɗanda suke fama da matsalolin ciwon sanyi ciwon siga olsa matsalar jijiya hawan jini da dai sauransu ina so in sanar da ku cewa ciwon sanyi ciwo ne da yake da matukar illa a jikin mutum haka kuma ana daukan ciwon sanyi ne ta hanyar yin mu'amala tsakanin mace da namiji ko kuma ta hanyar yin amfani da bayan gida mara tsafta idan ɗa namiji ya kama da irin wannan larura zai kasance cewa kwayoyin sinadaransa za su dinga mutuwa ko kuma ya zama cewa sinadarinsa yana tsinkewa wani lokaci zai kasance mazantakasa ta dinga motsewa ko su kuraje su dinga feso masa masu fitar da ruwa wanda suke hana sa wando masu matukar ƙaiƙayi yana rage karfi na ɗa namiji ko kuzari ko kuma ɗaukewar sha'awa baki ɗaya idan mace samu wannan matsala yakan hana ta samun haihuwa yawan jin zafi ko shan wahala a lokacin al'adarta haka kuma akwai mutanen da suke fama da matsalar ciwon shuga ciwon da yake sa mutum rama ko mutanen da suke fama da matsalar ulsa wadda take hana su cin yaji maiko ko kuma gas ko abu mai tsami haka kuma ga mutanen da suke fama da matsalar jijiya wanda ba sa iya tafiya nan da can sai da sanda ko ba sa iya tafiya sai sun zauna sun huta Allah ya sauke haka kuma ina kira ga mutanen da suke fama da larurar ciwon ɓarin jiki ma'ana paralyze wanda ba sa iya ɗaukan abu mai nauyi da hannunsu suna tafiya takalminsu yana cirewa ba tare da sun sani ba idan kuna fama da irin waɗannan larurori da ma waɗanda ba mu ambata ba saboda rashin lokaci za ku iya ɗaukan lambar wayar mu kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin ɗinku da adireshin ofishinmu muna iya aika magani ko ina kuke a faɗin duniya sai mun ji ku.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 laure? Na sabo. Ka ganni kamar wata korariya ko? To me mara baki da korariyar laure? Kai kuma ga nan magana mana. Me ya faru? Ashe bala dan wahala ne? To kai maza ka je gida. Din yanzu na zo wucewa ta kofar gidanka na tarar da bala yana zagin matarka. Bai bar mahaifiyarta ba bai bar mahaifinta ba. Ke laura ba na son sharri. A'a. Daga zuwa yin abin arziki sai kuma ka ce mini sharri to shikenan ka yi zaman ka in baka yadda da ni ba. Amma duk abin da ya faru a gidanka wannan kuma ruwanka Allah sa ya je zai zane ta dama ka ya saba zane matarsa lallai akwai ƙura wayo daɗi kai shi ya sa fa na kasa gana safiya yau ka ganta da biyayya wata ranka ga ta bauɗe watan ashe sai ta ɗauko hanyar za ta min biyayya watan wannan shegen matar take ziga ta watan shi yasa wata ran zaka ga ta yi min biyayya wata ran ta yi ƙasa da kai wata ran kuma kaga ta ɗago kamar sa'anta kai wallahi gidan haya tabbas masifa ne Allah Ubangiji ya hore mana kai gidan haya masifa ne wanda yake dufai gulman laure tana faɗin gaskiya wallahi wallahi tabbas sai na kartawa da rashin mutunci ni za ta hada da matata ina ba zai yi ba wallahi ayo ni daɗi in ci in ƙoshi in sha in zauna lafiya kuma sai in bar wasu su zauna lafiya suwa wallahi ba za su zauna lafiya ba sai na haddasa fitina garin nan kowa ya yi zaman rashin jin daɗi to ni yanzu ina ma zan ga sabon na zama kura wallahi yanzu ni yunwa ma nake ji bari ma zan tafi gida in sa abu a ciki na wannan kafa na da ya fitu fitu na wanke na shafa mishi mai sai na ga kuma ina zan yi me zan dora gaba ki duba Allah laure ki gyara halinki lafiya ka shigo gidan nan ko sallama babu habiba me wannan wannan aika man magani kashe ni zaki habiba wanne irin kashe ka iliya ana zaune kalau kuma ka ce wai zan kashe saboda na ƙara aure shine yake son ki kashe ni kisa ba ka ce iliya kuma ni kenan duk rayuwar da muka yi da kai shekarun da muka ɗauka a baya in rasa wanda zan kashe sai ubai ka zalla rufe min baki saurare ni mana idiya idiya kilishiya kilishiya a'a a'a a'a lamiya lamiya lamiya gakin nan amarya a haye na yi. kanshi sai tashi yake gidan amarya ta Allah kilishiya ka zauna kin ga amarya amaryam. Mm. ina hannunki ni ko in danka miki to na gode abokina aikin jiki ke ba za ta abin arziki da ke ba ke kunnen kashi gare ki na rantsi da Allah ba ki jin magana ki kalli tsabar ido na ki ce min wani aboki ina laifi ki kira ni da kawarki ni kin ga gaskiyar lamari da kawata kika ce min da kin faranta min rai sosai sosai akan me za ki kira ni da kato katan makatan gona ya haƙuri ƙawata to zauna eh, ko da na zauna kin faranta mu raina ya min fes amar su amar su <laughs> dakin amarya a labulan ma ma. amarya amarya amarya <laughs> to lami kar a tuna baya a yafi abubuwan da suka faru a baya don girman Allah kar a ta da su ba na son tashin tashi ne ba na so kin ga ni fa daɗi na ji na ga zaki auli iliya mijin habiba mai ɗinki kin san na san sirrin gidan sosai sosai na ji daɗi har cikin raina wallahi Allah shi yasa na shirya miki karatu wanda idan kika so a gobe ma Habiba mai ɗinki zaki mata waje mata cikin awo kilishiya ni da ka ganni din nan ba ni da burin in fitar da kishiya na fi son da ni da kishiya mu zauna mu goge juna in ta min iskanci ko ta min wargi in gurji bakin shegiya in dukan kawo wuka au dan Allah yanzu ke ni kishiyar ma ba za ki raga mata ba sai kin dake ta akan me zan daga mata kafa ni fa ka san kaman ciwon duka gare ni idan ciwon nan ya motsa min ya muntsulo ni zan ji kaman ana tsungulina ana cunkulina a cikin jikina zan ji tsigar jikina yana tashi ko ina zan ji abubuwa na min yawo idan ban samu na yi duka ba kowa na samu a kusa da ni idan ciwon nan ya tashi min wallahi sai na ma mutum duka na masa jina-jina. Kin ga ni ban banga ta zama ba zuciya ba ta da ƙashi kar ta je ta raya miki ki ce zaki da ni. Kai Allah tsaya ni fara ban da in yi ma wani duka tun tsohon mijina. Ai mijin naki ma kina nufin baki kyale shi ba sai da kika da ke shi? Eh mana ai da ya sake ni raina ya ɓaci na fasata, na hasala jikina ya kama kyarkyarwa wani bullukuti da kololo ya zo min nan ya tsaya tsamar. bakin cikin sakin nan da ya min kasan me na masa na kama sa na masa shegen duka na masa duka na masa lilis da fasa masa baki na targada sa haƙora biyu na cire mai a'a a'a kilishi kaga matsoraci da ka bashi labari wayo Iliya, Iliya, magana nake maka. Iliya wai me yasa yanzu kwata-kwata baka yadda da ni bane ba? Kamar ya ban yadda da ke ba Habiba. In ma ban yadda da ke ba, a yanzu dole ma rashin yadda ma zai ƙara shiga tsakani da ke tunda kina neman makasata. Haba Iliya, wanne irin magana kake yi haka? Ta yaya muna zaune da kai shekara da shekaru, a ce kuma wai sai yanzu zan kashe ka. Me wannan Habiba? Me wannan? Me wannan na ce miki? Iliya, wallahi Allah wallahi Allah Iliya ban san da wannan abin a cikin gidan nan ba na shiga uku wannan wani irin masifa ne ta shigo cikin gidana Iliya ka yadda da ni wallahi Allah ban san da wannan abin da muna da bere a cikin gidan nan in ba muna da bere ni ya kamata in siyo maganin bere ba ke kamata ki so maganin bere ba tunda gidan ne kasa ta amma shin da kika so yanzu kika zo kika aje a cikin gidan Iliya wallahi Allah Iliya maimaita min abin da kika gaya min dazu dan Allah Iliya wannan ya zama sirri ne tsakanin ni da kai kar kowa ya sani na gaya maka wannan maganar ina jinki ina jinki na ma gaya maka ne saboda bana son yar uwata ta yi ta kaba kwana kwanan nan aka yi aure aure ba da dadewa ba a ce ta yi ta kaba na je gidanka yanzu nan daga gidanka nake na shiga gidanka matarka bata ga shigowa na ba naga tana juya maganin bera a cikin abinci maganin bera dama ina da bera a cikin gidan ne ne lawar ban sani ba oho ni dai ban sani ba amma ni dai dan Allah kar kowa ya sani na gaya maka wannan maganar dama ya za in yadda da ke kina neman halaka ni wai dan Allah baka yadda da ni bane a daga mun murya ma zaki kenan habiba iliya in ban daga maka murya ba ya kake so in maka ni na san dai babu abin da ya wuce in maka rantsuwa da girman Allah ko ne maka ka kika yadda da ni to ya kake so ne maka ni ke kokarin kashewa habiba ko ni iliya uban ƴaƴanki ko iliya gaskiya ni dai na riga na gama magana tunda yanzu ni dai ban san abin da zan maka kuma ka zo ka yadda da ni ba ni na riga na gama magana ta bari na gaya miki in dai abincin ki ne na daina ci wallahi kuma wallahi din na ki din masifar ki habibu zan rabu da ke ba wallahi aikin banza kawai to wai ni ma haɗi na ma wai da maganin bera ne da har aka kawo min shi har wurin abinci na kuma sannan har cikin ɗaki na Islamic Medicine cibiyar karɓar magungunan Hausa. Allah ya amince da su mata da maza suna Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Anur Islamic Medicine shine yake bayani tare da ni akwai Zara Muhammad. Wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf faɗin arewacin Najeriya da kuma faɗin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation killing kit mallakin cibiyar annur islamic and Habal medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar annur wannan na ruwa ne ana amfani da shi tsawon sati ɗaya sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi masu matsala na water spam ko low spam count suna amfani da spam booster mallakin cibiyar anur islamic medicine masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation killing kit wanda cibiyar anur take badawa kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan zai baka masturbation killing kit mallakin cibiyar anur ana samun magungunan nan a halastassun ofisoshinmu ko kuma a kira lambobin nan da muka bada nan za ka samu ingantaccen maganin masturbation cleanser a cibiyar annur muna magance matsala na hawan jini ko matsala na jinnu ko sihiri ko ciwon suga ko matsala na hepatitis a ko b ko matsala na ciwon koda insha Allah. cibiyar mu annur islamic medicine ta sha bamban da sauran cibiyoyin wajen rike alkawari da aika muku magungunan ku a duk inda kuke a faɗin duniya wannan cibiya cikin farin ciki tare da ƙara sanar da al'umma ta buɗe ofis a cikin garin kumasi a nan abobo namba 2 nan gidan sarkin aski a nan cikin garin kumasi inda muke da ofis a cikin garin accra na ƙasar ghana anguwar fadama gaba da gidan chief imam kaɗan gidan hajiya zainab mai albasa a cikin garin abuja muna nan a descent shelter plaza kafin ka ƙarasa live camp police station nan bene hawa na hudu ofis mai lamba 36 a ƙasar nijar garin niamey ofis ɗinmu yana nan karce lazare bayan ekon lazare n waɗanda suke ƙasashen ƙetare irin libya zuwa algeria waɗanda suke shan wahala kafin samun magunguna daga gurinmu mun samo hanyoyin aika waɗannan magunguna cikin sauƙi kuma cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. salamu alaikum ƙawata lafiya ƙawata lafiya na ganki a kwance haka kin ga wallahi ƙawata duka jiki na ciwo yake biki je wajen mai magani ba ban san wurin mai maganin da zan je na karbi magani ba ƙawata ƙawata ina yake domin na je na samu wannan maganin lalurar da take damuna biki san alhaji zaraddini mai yankan shau ko shugaban jijiya ba ai shi yake ba da magunguna don lalurar da mutum yake da ita kuma insha Allah har in mutum ya sha maganin zai samu waraka ai wannan ba zama ya kamata mu yi ba gawata don haka tashi tashi tashi tashi tashi Assalamu alaikum al'ummar da suke gida da guraren ayyukansu sunana shine Alhaji Zaharaddin wanda aka fi sani da mai yankan shakku shugaban jijiya daya daga cikin shahararrun ingantattun masu magungunan gargajiya da ake tunkawa da su a ƙasar nan. Za a iya samu na a ofis ɗina da ke layin Muslim Community daura da maja plaza a cikin garin funtuwa sannan mutanen da suke unguwar kaura a cikin garin daura za su iya samu na unguwar kaura kusa da shagon matalla mai wankin hula sannan waɗanda suke cikin garin kano za su iya samu na a junction ɗin prison na goron dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina son ne magana akan mutanen da suke fama da matsalar sanyi idan kana fama da matsalar sanyi ya za kai san kana fama da matsalar sanyi za ka rika yin fitsari kana jin zafi ko kana fitsari kana ganin farin ruwa ko kana samun kaikayin matse matsi ko kuma mara ka ta rika daurewa sannan ina son na yi magana akan mazaje ku sani cewa bayan ci sha tufatarwa akwai kuma gamsarwa tsakanin ma'aurata idan kuna jin ɗaya daga cikin wa'annan alamomin da na bayyana da ma wanda lokaci bai bani damar bayyanawa ba insha Allah idan kuka zo kuka same ni za a samu mafita da izinin Allah sannan ina son na yi magana akan waɗanda suke fama da matsala hawan jini ko kuma ciwon siga ko kuma HIV duk wanda yake fama da wannan ɗaya daga cikin matsalolin kasi kasa a gwiwa su gaggauta zuwa su zo su same ni ni alhaji ne mai yankan shakku wanda aka fi sani da shugaban jijiya insha Allah idan kuka zo wajen mu za a samu mafita da izinin Allah sannan kuma mukan tura wa mutum magani ko a ina yake a fadin duniya ba tare da an samu wani matsala ba insha Allah in kuka yi tawakkali ga Allah za a samu mafita ubangiji Allah ya sa a samu biyan bukata ina mata masu fama da cutar sanyi ko suna yin fitsari suna ganin farin ruwa na fita a gabansu ko kuma suna jin kaikayi ko kuma su ji su tana dinga yi musu ciwo ko abu yana motsi a cikin cikinsu idan wannan ciwon maran ya yi tsanani a jikin ya mace yakan iya ja mata rashin rabo Allah ya kiyaye. Ya za a yi kasan kana fama da matsalar ciwon suga? za ka ringa fitsari kamar sau shida sau bakwai kan gari ya waye. hakan yana iya hana mutum samun isasshen bacci ina masu fama da matsalar jijiyoyi in mutum yana da matsalar jijiyoyi za ka ga ya kasa ruku'u na sallah ya kasa sujjada zai ke jin matsanancin ciwon baya ciwon gaɓoɓi ka ga idan zai hau abin hawa ma sai an taimaka masa a koda yaushe yana cikin takura da matsala ina waɗanda ba sa iya tafiya sai da sanda su garzayo gurin alhaji zaharaddin me yankan shakku shugaban jijiya. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jiki watan HIV wacce ake fi sani da kanjamau to su garzayo gurin Alhaji Zaharaddin. Sannan kuma ina masu fama da cutar asma alamomi da za ku ringa jin wannan cutar ta shige ku shine za ku ringa fama da tari da kuma haki da rashin yin tafiya mai nisa. Za su ringa jin tashin zuciya da kuma yawan amai. Bacin rai ma yana iya haddasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amma alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akramakallah. Dokta muna da tambaya. Ah. Dokta shin menene illoli da cututtuka da istimna'i yake haifarwa a jikin mutane? Istimna'i akramakallah shi abin da yake haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam wanda al'umma da dama ba su san ma cewa shi ne ba a wannan lokacin. Illa ta farko shi yake kawo kankancewar gaba. saurin insali zubar da farin zafin tafin kafa da zafin mara yawan bugun zuciya yawan mantuwa sannan yana sa mutuwar jiki idan ya yawa yakan taɓa kwakwalwar ɗan adam sannan yana sa tsinkewar maniyyi ya hana mutum haifuwa wannan kaɗan daga cikin abubuwan da istimna'i yake haifarwa a kallon. Ah, ya yi hotel iman mun yi bincike da nazari a cikin littattafan addinin musulunci waɗanda suke magana akan magani ta ƙarƙashin cibiyar al-yusra na yi nazari akan maganin cutar hiv wanda muka ba al'umma dama su zo su karɓa su ba mu rabin kuɗi idan suka yi amfani da magani suka warke bisani su zo su ciko mana ragowar kuɗinmu da izinin allah cibiyar mu ta al-yusra ba iyaka nan kawai ta tsaya ba muna bayar da maganin hepatitis ma'ana ciwon hanta maganin ciwon shiga ciwon koda hawan jini a bangaren hadda ko ciwon ido ko ciwon sikila kowanne suke shaye-shaye suke so su dina muna bayar da taimako da izinin Allah ina mata masu matsala kwantaccen ciki ko matsalar iska ina masu buƙatar yin aure duk muna ba su taimako da izinin Allah a samu waraka a cibiyar mutane ta haka zalika ba da ka muke ba da magani ba muna mutum gwaji kamar mu dora shi kan maganin da ya dace da sanitar jinyar da ke damunsa za ku samu babbar cibiyar mu a cikin garin kano kan titin zurot sky plaza da ke opposite da unity bank kusa da gadar dangi shago mai lamba 53 za ku same mu a sokoto argungun plaza daidai gidan man ada a birnin maiduguri za ku same mu a gwange junction makabarta marhaba plaza saman benin shago mai lamba biyu a tare da janingo muna bardawai fmc junction au faruk Botik saman benin a kaduna garin gwamna za ku same mu a ahmadu bello way da ke cikin mangal plaza shago mai lamba l99 ƙasar nijar kuwa muna marari kudu da masallacin jigilin sannan akwai alkawari wanda muka yi mutanen maraɗi na cewa za mu zo mu gudanar da aikin magani bayan babbar sallah da sati biyu bayan sallah da sati biyu shine sha uku ga wata in allah ya so za mu yi kwana ɗai ɗai ɗai har goma muna haɗuwa da masu larura muna ba su magani suna warkewa insha Allah. A kwanakin baya mun samu tangarɗa gurin wayanmu inda wasu muka yi kuskurar sa lamba. To wannan akawun nan ta kamfanin mu ce da iya su kaɗai muke amfani idan kuka ga wasu bayan wa'annan kar wanda ya tura kuɗinsa da iya wa'annan muke amfani da izinin Allah. wallahi ba zan dake ka ba bayan baka mun komai ba haba dan girman Allah haba dan girman Allah lani ni fa sai yanzu ƙara tabbatar min da cewa wace ce ke kinga ko ina so ko ba na so dole in ja baya a'a haba wallahi ba zan dake ka ba ni dai kawai na faɗa maka wannan lalura tawa ne kar ta motso ni ka abin ya tashi min kana kusa saboda idan abin ya tashi min kowane ne a kusa da ni dukansa nake yi in ma ba kowa a kusa da ni sai in kama bango in ta duka in ta dukan bango ai lalura ce ko shi yasa na faɗa maka dan karma karnan ne ko da iliya ne ko da iliyan ne shi yasa kullun nake addu'a Allah ya sa ka ciwon nan ya motsa mijina yana kusa da ni in ciwon nan ya motsa kusa da ni ko shi dukansa zan yi shi yasa kullun nake addu'a kin gani duk adana wannan kalaman ba shine ka ne ba gaskiyar lamari wannan magani da na kawo miki daya ki sha da madara ɗayan ki sha da nono shi kuma ɗayan ki samu kankana ki dinga amfani da shi a cikin kankana ki samu budurwar kaza ko gashashiya ko ko soyayya ko ma wata kala ce in dai budurwar kaza ce ki sa a ciki ki karkada ki dinga zuba a ciki na dauka kina ci dai bayan ɗaya sai an ji bakin ka sai mun yi waya ya za ka wuce ko abinci baka ci ba wallahi azumi nake Azumi me kuma wallahi azumin ramuwa ne kin ga wancan azumin na na sha azumin kuma ga lokaci yana ta karatuwa shi yasa kawai na ce umm, umm, matsa matsa rama azumin nan kin gani dai sai mun yi waya wallahi ka ma fiye min laure. <laughs> Ka taɗe ta ina ni. Oh! Laura in za a aurar da ɗan uwa akan ɗan haɗa mai wa'innan magungunan matan nan da ake amma ita ba abin da ta mun wallahi ka fiye min laure. Ah, Matsorace kawai. Ni asu ina ne na haɗa ƙashi da wannan basamudiyar mata. Ah! Ta ita don ƙarama ƙari. ya aike ni ballantana ya ga na daɗe daidai kawai na gaya maka ne saboda ka ciwon nawa ya tashi kana kusa da ni in maka duka ka ɗauka faɗa ne ni kuma ba faɗa bane in ciwon na ya motsa kai ki ba wannan zance ai an sha na warke ni in haɗa jiki da ita ta ƙara lallasa ta wallahi ƙarya ne ba zan ƙara sakan mata fi ma za ta min a wani iskanci ba a'a a'a Garba can an ci kole da hannun dama da hagu dan wahala a ba zai je ni kawai ban na wasafin yanzu nan kan ma matan da ta jiyo ne ita ma masifafiya jarabatu ta zo ta yi taba ba zai in bi shi a a shi ne yana tohowa a a garba garba a garba tsaya mana to ka tafi sai mi, me in ka tafi nan ma information ne mai karfi hasiyan da manya manya ya ina ina gajiya ya gida Ban Allah lafiya? A'a, kin ji ki dan Allah da wani irin dan Allah dan Annabi ki gyara kalaman ki. Ban gane ban Allah ba. Baiwa Allah lafiya zaki take don ki gyara kalaman ki dan Allah. Ke ni ba ba wani abu ba. Na ga garba ya ganni na taho kuma ya tabbata da ya ganni na gan shi. Shine na ga ya ajiye ki ya gudu ya banni. Ina ga ya gaya miki surutu garar yanzu da na gan da garba na zan iya zuwa in samu matarsa hajiya shi in kwashe labari in ce na gan da wata 'yar yarinya 'yar mininiya 'yar shila 'yar fitika inji in gaya mata labari shine ya ganni ya gudu ki ga gaskiyar abin da ya gaya miki to yanzu ne ina ruwa a ina na san da zaka zo ka same ni kanan shi garban da ka gani shi ba zaka iya zo ka tare shi ka ka tambaye shi abin da ya zo yi ba sai ni zaka zo ka tara ka tambaya to ka je ka neme shi ka tambaya ka kara yi min magana tunda ni ban san ka ba a'a dan Allah da ka taki dinga ta kalamin ki zaki magana sai ke in ce miki ke kin ga muka hada sai ya ba mu keke kin ga irin haka ma za mu iya hada kawance za ki ce in je in same shi ke baki isa ba ai ke kada in kin so gayya ci in kin so ki faɗi komai za ki faɗi duk wani abu da ya gaya miki kin ga uwa haba sisto gaya min duk wani abu da ya gaya miki ban san ki rufan komai saboda ni masoyiyar ki ce kin ga fa kin ga ki dakata wannan san tone tone wallahi me kika fili da shi ne farar fatan nan kina da ita ina da ita ni ba fata ni na da kunshi na a hannu biki muka sha abubuwa kai mana yawa ba mu samu na yi fulawar nan a hannu na ba wallahi yasa ni ma sai dai mi anko ke da fulawa ni da fulawa fulawa na ji kana zance tas an tsikariya shi wai kenan Allah ga yan tuwo na idon kin ma ga gani to naji ta kai yaya kike ta wannan wannan ake ta gama maganganu san ranki eh to tsaya tsaya tsaya abin ya fi karfi na yanzu abin da zai ka je ka samu shi garban ka tambaye shi ni dai kan babu abin da ya dame ni da ka zaka nuzu kawai ka dame ni a'a sannan a firuwa daga magana eh a firuwa dan Allah jibe ta dan Allah ku kalle ta jama'a kamar a bushe ta ta fadi tana tafiya dingis dingis kamar gwangwanin madara a ah! ina ruwan bulimboti he he ah! tun da shi bai samu ba ta ina ma zan ba bari nan <laughs> mai ke tafi gida rana ta yi ato ke kika ga za ki iya dakon wannan kaddarar ni in tsaya mijina ya da ke ni safiya ba sai na murɗe masa wuya ba hajara kenan ai ni ma ba wai ba zan iya ba ne kawai dai ni ina son mijina ne amma duk baki ga duk wata masifa da ta da jijiyar wuya din na sauke ta ba zaki mutu a wahala kuwa ai ni ba na saurara wa sabo ke ma kin sani ai shi yasa yake burge ni dan solo iyo saborodo da shi eh ai dai yafi wannan mijin naki kakkausa da shi mai kama da buri dan Allah bari kwarai kuwa ni ban taba ganin dan wahala irin bala ba hey! wallahi in kika ƙara kirana da dan wahala sai na ka miki mari a cikin gidan nan dama ita ce take zuga ki kike min rashin mutunci ko da yaushe ko san da zuwa dalla gafara rufe min baki wallahi duk lokacin da na kara shigo gidan nan na ji kina zuzzuga matata sai na miki rashin mutuncin da ba za ki taɓa manta da shi ba har ki koma ga ubangiji ki koma ga ubangiji kai dai ka ji kunya ka zauna kana faɗa da mata ko ita ma za ka dake ta ɗin ne kamar yadda ka saba dukan mata kai Wani kun san me matsala ta kuwa? a sai kin faɗa. Tunda ne aure mijina sati biyu baya cin abinci na. Kuma kika yadda? Ka san me matsalar ku? Ba ki amfani da sinadarin dahin koyi. Dahir kori kuma? Dahir kori kuma? Kwarai. Dahir kori kuma? Dahir kori shine sirrin girkin kowace 'ya mace. Dahir Kori. Mafi mishkila. Saye zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir Kori. Dahir Kori muna ki a yau. Ana samun shi a kantana da kuma shaguna a ko'ina. Dahir Kori. Oyoyo. <laughs> ah, bismillah Allah. Hajiya Karimatu manyan gari. Yau Hajji Aisha ai ku ne manyan gari tun da nazo gidan nan nake zuba kauye ciki sani da ma na saba duk zuwa sai yi wannan kauyen Amma dai Zulaiya ta ke ko saboda ai gidanki fi wannan girma. Zulaiya ki kuma ai ba magana girman gidan ake ba Hajji Aisha plan da quality ake magana a nan wajen. Hmm. MTech kenan sai ma kin ga sabon gidanmu da muke gina zamu koma ciki sai fi wannan baki mamaki. A'a MTech dai da nake yawan ji ana maganar su. Kwarai kuwa ai duk Najeriya babu wani kamfanin gine-gine da na da ingancin aikin su sama da MTech. To amma banda harkar gine-ginen gidaje ba sa harkar yin gine-ginen kamfani saboda mai gidana na je na cewa zai gina kamfani kwana. To ai tanan ma suka fi kauri. Ke su fa MTech ɗin babu abin da aka bar su a baya su gina gida su gina kamfani su gina plazas duk wani abu da ya shafi gini su aikin su ne. Na tabbatar da cewa idan kika haɗa shi da su ba zai ci jiya yatsa ba kuma sai ya min kyauta ta musamman. Ni na shaida suna da ƙwararrun injiniyoyi da suka shahara wajen sanin makamar aiki. Kai hulɗa da kamfanin gine-gine na MTech Universal Concept sun ƙware ta ɓangaren gina gidaje, plazas, kamfanin duka da dai sauransu. Ina mai tabbatar muku da cewa idan kun hulɗa da su ba za ku yi da kun sani ba. Ƙarƙashin jagorancin injiniya Manir Jega. KM10 Kalgo Road, Sabon Garin Goru Town. Kebbi, Birnin Kebbi, Kebbi State. Abuja Address, Plot 179, Karsana North. district abuja jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh, jama'a ni ne idris hassan dan gaske Habal medicine hiv jama'a da yawa sun ce ba maganinta shi kuma akan maganinta ina badawa ma ne sai an tabbatar da an fita da lalurar in karɓi ragowar kuɗi na game da wanda suke da iyali suke kuka da al'awa in dai game da al'aura ne da yadda Allah in dai kana da rabo za ka ga al'auraka kamar ba kai ba eh, abu na biyu kuma akwai mutane masu irin hawan jini ciwon siga eh, kamar masu ciwon koda kamar masu ciwon kamsa bakin sanyi akwai jan sanyi akwai kuma farin sanyi sikila wani ciwo ne boyayye za ka je kai ta wahala akan abin da ba shi ne. aka dora ka a kansa ba alhamdulahi in mai bukatar wannan magani namu za a iya samun ma'anan garin kaduna manan askulaye jan bulo ofishin dillalai idan kuma kana nesa ne ba ka da dama zuwa maganinmu duk faɗin afirka ba inda ba ma aika maganinmu ba ma ɗaukan maganinmu mu bewa wani sari ko wani abu mun daina wannan saboda yanayi na rayuwa e, magani duk inda kake in kana da lalura makamanci irin abin da muke bayani a kai insha allahu za a iya mana tambayoyi akan wannan ga masu neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar wa'innan lambobi da kuke gani allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa ta najeriya da duniya baki <coughs> wale ya wale ya wale ya shiru ne eh wallahi ina a'a ya wale na san me yake damunka na san menene matsalarka akan wannan kaddararriyar matar taka ce eh wanda ta sa ka kuka din wanda dadewa kuma ni so nake in share maka wannan hawaya ka gane ya wale ni ina san ka habibi na masoyina kuma ka gani dinna ba wai wani tsufa ne ba ta saura na fa ka gani fa ya wale eh, eh ya wale wai ina zuwa mm. ni ba ga miki gaskiya ni ba zan iya mata uku wallahi gaskiya zan gaya miki wallahi ba zan iya ba ya wale duk abin da za a yi ni zan dauki nauyin kaina ba ba asara bane ya wale dan na dauki nauyin kaina asara ne ya wale eh zan dauka ni ban yi asara ba ya wale na ganka na kyasa kuma wancan matar ta kama ba ka jin daɗi ba ta wanta rai ka ni kuma zan tarere ka ne kamar kwai to yanzu in ce miki akai ba a so na ha ya wale ni ban ci ba ba haka nake nufi ba eh ya wale ita waccan ma ba kulawa take baka na kirki ba ya wale ni kuma zan kula ka ne haba masoyi kalle ni haba masoyi ya wala haba masoyi habibi rabin rai wa ka zan mutu bayan da miji a'a wallahi ka gaya matarka ta fita daga sabgan matata idan ba haka ba wallahi zan mata rashin mutunci daga yau za a fara rashin mutunci a cikin gidan nan don wallahi ba nan daga kafa. ajara ina ruwanki da shiga rayuwarsu daga bata shawara sai abu ya zama tashin hankali shawara ce ma anna kaga kaga me da Allah in kika sake kika yi magana a gurin nan sai na tattaka ki "Dala shiga daki ki ba mutane guri kai kuma sabana da kanka ka ja mata kunne wallahi idan ba ka ba zan dau mummunan mataki a kanta wani irin mataki kenan bala ina ai me baya faɗa sai dai ya aikata aikin banza kawai abin da kike min bana jin daɗi ina ruwanki da shiga rayuwata da makocina eh ba na son irin wannan abin hajara wannan fa abin irin namu ne na mata ta faɗa min na faɗa mata yanzu ke tsohuwa ki rasa wanda zaki so sai mijin yayi laure shi mijin lauren ba mijin aure bane ke aka ce idan mace za ta iya surfa dawa kwano daya za ta yi aure kuma ni zan iya surfa kwano shida wannan ma kin yi kankanta ba karatun ki bane rudewa ne sa na gaya miki ha shi ba mijin aure bane ne mijin yayi laure din ha ya haka ne kika tsare da ido menene ne me ni ko nake da abin cewa domin na san ya wale dai yafi karfin ki ban nemi zaman lafiya ba ko yayar ki laure bata isa ba bata isa ta hana ni mallakar ya wale ba kin ji a ni waye ake nin faɗa mata ke dai ki rufa ma kanki asiri kafin ta ji ki kashin ki ya bushe ita lawan wace ce ita da har zaki min barazana da ita eh wace ce laure isa laura ta hana ni mallakan abin da nake so eh kin yi kankanta zo ina wannan sa'in in sa da ke ki kiyaye ni wallahi to ni da gaskiya na gaya miki ehe ba na bukatar ta gaskiyar ba na bukata na ce kin ga yarinya iye kaji yarinya to mu zuba ni da ku mu gani shege ka fasa eh kina shige mun ido ko kina shige hannu sai na face kai da hayar taki dan can banza an ga abu ina so ina bukata a ce za mun hijabi da shi a mun katanga waye isa wace ce laure ha Ke kuma fa? Biyar Allah lafiya? Wai ba magana nake miki bane? Au haba sannu ya garin ya fama da rayuwa. Ke kinga sai mun daga daki. Ki fita na ce ɗakin wa ke kike biya ne? Oh to akwai abin da kika taka kina. Kwarai kuwa so nake na dawo da martabar magaji tafin hannuna ki awa a matsayin ki nawa a matsayina na zina ƙwararriyar mabiya da ɗan tsungu da ɗan bori a haba yarinya to wallahi ƙarya kike yi na sha gaban ki ke kinga fita min daga ɗaki kamar kina da ƙarfin fita da ni ko ke kinga bara na faɗa miki duk wani abin da yake faruwa na sani saboda haka ba dai ba kwa da ta takama da shi ba to wallahi ni ma da shiri na na dawo saboda haka ki fita ki min daki na to bara ki ji ai ban ga alama ba to da ni da ke mu zuba da ni da ke mu gawa zai ci nasara Lore. Na'am. Lore yanzu ina ne zan samu daki na haya gidina Daki na haya. Me ya samu dakin ki na gidan Hajiya Bishi? Dore Ajiya ya kore ni a gida ya ce ba zan na mishi ba fa. A me? An yi mana sayari ni da Ajiya Ajiya ya ce sai na fita mishi a gida ba zai zona ba. iya ce take miki asiri wannan asiri nasu ne rabawa ogumi ta ji a ɗakin ta wai tana so ta mallaki mijin ki garba da gidan da kike ciki bata san na ganta ba amma na ga ta je ta ajiye a ɗakin ta idan kika bari wannan asirin yayi tasiri ba ki je kin ɗauko shi kin warware shi ba to za ta mallaki mijinki ki kuma ki koma gidan haya ita kuma ta mallaki gidan da kike ciki laure mm, da gaske kwantar da hankalinki ba dai kina son zama a gidan ba to ki kwantar da hankalinki Zan shawo kan matsalar kar ki ji komai yanzu za a samu dubu biyu nan me ne kuma za ka yi dubu biyu yanzu a lore to ai shikenan in sai kin ji me zan yi da dubu biyu din sai ki tsaya a nan a lore tsaya tsaya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana sa'adatu dahira ahmad A yau mun ziyarci cibiyar Sassauci Islamic Medicine Center. Zan so Malam ka gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To, alhamdulillah bi ni'imati, alhamdulillah bi karamati. Kamar yadda kuka sani sunana Muktar Sa'id Tahir, shugaban cibiyar Sassauci Islamic Medicine. To, Malam, za mu yi maka tambaya akan cututtuka guda biyu da cuta mai karya garkuwar jiki, wato HIV. mutane suna cewa akwai maganin shi shin da gaske akwai maganin cuta mai karya garkuwar jiki to game da cutar hiv duk wanda ya ce maka babu maganinta to allah ne bai haɗa shi da maganin ba idan kuma ka zo cibiyarmu bi izinillahi in dai akan cutar hiv ne to magana ya ƙare maganin muna ba da shi tsawon wata biyu ake amfani da shi duk girman cutar a jikinka za ka rabu da ita bi lahi kafin mu baka maganin cutar dole sai mun san kana wani mataki ne kafin mu ɗauki magani mu baka idan kana kano ne za ka zo ofis mu gwada ka mu ga adadin cutar idan kuma kana wani gari ne za mu saka ka je asibiti a gwada ka a ga adadin cutar sai mu tura maka magani in kuma kana Kano ne ofis mu ko kana Nijar ne ofis mu to zaka zo har ofis ne ka zo a gwada ka a ga adadin girman cutar a jikinka a ɗauki magani a baka bari ku ga yadda magani wannan shine maganin cutar ko shekara nawa ta kai a jikinka idan muka haɗa maka za ka rabu da cutar gaba ɗaya cikin izinin ubangiji in dai batun hiv ne wannan shine maganinta masha Allah to malam sai tambayar mu ta biyu muna so ka yi mana bayani akan cutar istimina'i wato wasa da al'aura shin yin hakan yana kawo cutarwa ga lafiyan masu yin wasa da al'aurarsu? sosai ma kuwa shi matsalar istimina'i masturbation kenan masu yin wasa da gabansu ga ɗa namiji ga kuma ya mace illa ne mai girma illa ce babba sosai yana haifar da cututtuka da dama waɗanda idan muka ce za mu lissafa cututtukan da yake haifarwa to za mu ɗau lokaci mai tsayi amma zan faɗa muku ƙalilan daga ciki yana hana aihuwa yana taɓa ƙwaƙwalwa yana sa rama a jiki ga maza yana sa su ƙanƙancewar gaba ko saurin inzali ko fitar faruwa. ruwa da ka je ka ta magunguna kala-kala ma ka ɗauka an maka sihiri ne ko sanmu ko wani abu to ba wannan matsalar ba ne maganin istimna'i ya kamata ka nema domin ka yi ɗin problem din da ya haifar maka a jikinka idan ka zo cibiyar sassauci muna da maganin sassabi da wanda za mu haɗa maka ka yi amfani da shi ka rabu da cutar gaba ɗaya bari nuna muku yadda maganin yake idan ya mace ne wannan ne muke ɗauka muke bata shi kuma ɗa namiji yana amfani da waɗannan ne to duk wani cutar da istimna'i ya haifar masa duk zai flashin ɗinsu gaba ɗaya da izinin layi. To Malam, cibiyarku ta sassauci Islamic Medicine idan har al'umma suna bukata su ziyarce ku kamar ina da ina za su je domin su same ku. Wato eh ga wanda yake Najeriya muna cikin garin Kano a kan titin Zoo Road daidai gidan Zoo Maimuna Shopping Complex saman Bene shago mai namba 36. Ga wanda yake ƙasar Nijar kuma zai same mu ne a Maraɗi, gidan ruwa saman bene shago mai namba 21. Yawa, insha Allah duk wanda yake waɗannan guraren zai same mu. Sannan kuma idan kana nesa irin kasashen waje duk inda kake muna tura sakon mu ana tura shi insha Allah yana isa cikin ƙanƙanin lokaci. Za faɗi godiya ce jama'a suke su zama gada Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Sunana Ibrahim Suleiman Anur shugaban cibiyar Anur habal Medicine. Wannan cibiya tana kara tallata muku shahararren maganin nan masturbation killing zakit maganin da yake mallakin cibiyar Anur habal Medicine ne. Magani ne da aka samar da shi ƙarƙashin ƙwarewa domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura ga maza da mata. kama daga kankancewar gaba ta ɗa namiji ko ƙarancin ruwan mani ko tsinkewar ruwan mani ko rashin ƙwayoyin aihuwa ko kuma ɗa namijin da ya aikata istimna'i ya haifar mai da saurin inzali ko ya haifar mada takurewar gaba maganin masturbation killing zakit yana warkar da waɗannan cututtuka a sati biyu magunguna ne kala shida zuwa bakwai a cikin kowanne kit guda ɗaya saboda haka wannan magani duk wata larura da kake da ita sakamakon aikata na ko kike da ita maganin yana tasiri a wannan layi za a samu sauki tare da maganin masturbation killing zakit mallakin cibiyar annur herbal medicine al'ummar kasar kamar jira ya kare cibiyar annur ta buɗe ofishi a nan garin garwa a nan ma. kuma Day Boutique a cikin garin Garwa sai kuma inda muke da office a kasar Ghana garin Kumasi nan Ababo number 2 gidan sarkin aski da kuma Accra a nan anguwar Fadama yamma da gidan Chief Imam kaɗan a nan muke. sai kuma birnin tarayya na abuja inda muke da ofis a nan live camp police station kafin ka karasa nan descent shelter plaza hawa na hudu ofis mai lamba 36 idan ka baro fish market a nan cikin garin abuja ni kaina ina yawan zama a wannan ofis saboda haka duk mai matsala yana iya ziyartar mu a nan abuja live camp police station nan descent shelter plaza number 36 hawa na hudu a nan muke insha Allah. gulma sai daure bangaren makirci kusa ne wannan sai daure bangaren zalunci kusa ne laure ta kulle ai da auren daure gwara auren tartalle ba ta tsoron kowa kun ji halayen laure ba ta shayin kowa kun ga ɗabi'a sai daure ci kun daure mm, gida da makotan kulle wanga ɗabi'a ce kun ji halayya kun daure ki shirgi don wata ran ayo kwatance na kike daure ki natsi don wata ran in ke uwa ce kin ji daure wata hanya ce necessary.